sunana muhammad tambari fari shugaba na fada mazajen daga to yau ku ba da lokacin yi lokaci bisa kan kokowa gargajiya da aka shirya cikin jamhuriyar nijar nyamai nijar artar gaskiya muna jinjina miki wa'ansu su gani su koya e, muna kira ga kamfanonuka na cikin ƙasar mu ta nijar ya kamata su tashi su ma su girmama koko da nan cikin ƙasar mu ta Nijar gaba ɗaya ko ina ana son ta su ma su yi koyo su yi shi musamman irin manya-manyan kamfuna na kamfani na Nijar ire-iren su Orange, Sahelcom, Move da sauransu su dinga ƙara koko wannan lokacin nan yara matasa musamman 'yan kokonmu na cikin kasar mu ta niger da kasashen waje sun zo a maya a hudu zakara gaskiya muna jinjina ma a airtel gaba daya gaba daya gaba daya airtel suna na muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga